ci gaba da karatunmu na kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah muna babi babin da yake cewa babun jami'ul wudu muna kan hadisin sahabi abi hurairah radiyallahu an wanda bayani ya gabata a kansa a satin da ya wuce wanda hadisi ne malamai da yawa sun rawaito shi haka kamar al'imam muslim cikin sahih muslim min tariki ma'an bin isa haka al'imam abu daud rahimahullah cikin sunan abi daud من طريق الكعنبي هكا الإمام النصائي اسم النصائي من طريق قتيبة آه، بن سعيد آه، هكا يابو تكين سنن ابن ماجه كتاب الزهد من طريق آه، غندر محمد بن جعفر زواج شعبة بن الحجاج هكا يضو تكين صحيح ابن خضيمة المستخرج نأبي أوانه min tariki abdullah bin wahab zuwa ga shi malik rahimahullah haka ismail bin ja'far imam muslim ya fitar da ruwayarsa cikin littafinsa na sahih muslim ta hanyar yahaya bin ayyub da Aliyu bin hujjar da kutaiba bin sa'id da surayj bin yunus zuwa ga ismail bin ja'far آه، هكا الإمام أحمد سكي مسند هكا آه، الإمام الطبراني كتاب الدعاء آه، هكا أبو نعيم سكين المستخرج هكا إمام البيهقي سكين السنن الكبرى من طريق معنى بن عيسى هكا تكن يروي تكن دلائل النبوة هكا تكن شعب الإيمان هكا تكن معرفة السنن والآثار تهنيوي دبن دبن Ah, don haka hadisi ne wanda yake tabbatacce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam ah, za mu ga cikin hadisin ah, abi huraira radiyallahu an ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam kharaja ila al-maqabarati manzo Allah ya fita zuwa ga makabarta al-makabara ko kace al-makabura amma akwai luga mata al-makabira sai zan to luga uku kenan al-makabura al-makabara al-makabira amma lugar al-makabira eh, luga ce wadda bata shahara ba shi yasa a satin da ya wuce ba mu ambace ta ba amma lugogin nan guda biyu al-maqabara al-maqabura sune shahararru cewa manzo Allah ya fita zuwa ga makabarta to cikin wannan sai muka fahimci dalili na shar'antuwar ziyartar mai mamata a makabarta tun daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya fita ya je dukkanin malamai sun haɗu kan cewa abu ne shar'antacce ta fuskar an ga mutane suna ziyartar makabartu domin tunatar da kansu cewa watan wata rana nan ne makoncinsu ga dukkanin mutane mazaje wannan babu saɓani tsakanin malamai kamar yadda ibnu abdulbar cikin at-tamhid da al-istizkar ya ambata to amma cewa mata fa mata su ziyarci makabartu to anan malamai sun suka tattauna jumhur min al-ulama sun tafi ilal mana' akan hana mata zuwa game ziyartar wato ainihin makabartu wanda shine mazhabul imam malik rahimahullah fil mashhuri an kuma shine mazhabul imam shafi'i rahimahullah kuma ruwaya daga al'imam ahmad bin handal al'imam malik fil mashahuri an da al'imam shafi'i sun tafi akan haramun amma ruwaya daga al'imam ahmad bin handal cewa makaru abin ƙi ne amma a mazhabul imam abi kuma shine abin da al-ahnaf suke kai cewa babu komi mata za su iya ziyartar makabartu babu komi kuma wannan ruwaya ce har yanzu daga shiwa al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah kamar yadda yake cikin almuguni na ibn kudama rahimahullah waɗanda suka tafi akan cewa bai halatta ga su mata su ziyarci makabartu kamar yadda yake kasancewa ga maza min babin listihi ba cewa abin so ne lokaci bayan lokaci ana zuwa to su mata an hana sun kafa hujja da hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sunani abi dawud sunanin nisa'i jami'ut tirmizi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la'ana Allahu زائرات القبور والمتخذين عليها السرج آه، الله يا تيني وما تندس زيارة مكبرتو الله يا تيني مسلم زائرات القبور جمع زائرة ما تندس زيارة مكبرتو الله يا تيني مسلم to sai dai wannan hadisi na Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma bi hada laf da wannan lafazin hadisi ne da'if bai inganta ba saboda a cikin sa akwai abu salih wanda sunansa bazam bazam wanda da'if ne yana daga cikin rijan al-arba'a Abu daud a tirmidhi an-Nasa'i ibn Majah Bazan akwai Abu Salih Zakawan as-Sannan wannan zaka thiqa al-mashhur الإمام أبو أبيت الآجري رحمه cikin littafinsa التافنس سؤالات الآجري للإمام أبي داود جزء سنفركه yake cewa na ce da al'imam abu dawud simak bin harbin an abi salih waye wannan abi salih sai al'imam abu dawud ya ce shi ne bazam sai ce to lokaci kaza kuwa na tambaye ka kace shi ne mai zakawan yace to in na faɗa haka to na yi kuskure ba zakawan ba ne ba za ne kaga sai yake nuna eh, ikhlas na magabata wajen koma zuwa ga abin da yake gaskiya zuwa ga daidai yayin da suka samu tuntube suka samu kuskure na ilimi farin ciki ma suke ga wanda zai tunatar da su ya faɗakar da su da wannan ba za da'if ne to hadisin kuma ta hanyar sai biyu sannan suka kafa hujja da hadisin ummu atiyya radiyallahu anha wanda yana cikin sahih bukhari a cikin hadisi mai tsayi imam muslim kuma ya kawo cikin sahih muslim take cewa nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina an hana mu bin gawawaki rakiya da ake wa gawa har zuwa ga makabarta mu an hana mu to kaga ziyartar ma kenan mai ita ma an hana sai da ce amma walam yu'zam alaina amma ba a karfafa hannun a kanmu ba to da wannan hadisin ne shi al'imam bin hanbal yake cewa makaru abin ki ne ba haramun ba kamar yadda yake cikin al na ibn kudana suka ji saboda haka mata ba batun su ziyarci makabartu babu wannan batun bangare na biyu bangaren da suke cewa kamar yadda yake ga maza su je makabarta ziyara to haka ga su mata mutukar dai idan za a kubuta daga yin abin da ya saba wa shari'a in za a kubuta daga wannan shi a ashe kaga asal ya halatta kenan gare su za a hana ne yayin da ya zanto in za a samu wani abu wanda ya saba wa shari'a ba wai don ziyartar tasu abu ne wanda yake hananne ba a'a don gudun kada wani abin da ya saba wa shari'a ya abu a sakamakon ziyartar tasu idan za a kubuta daga wannan mata ne wanda suka san ah, addini sun samu karantarwa babu wata matsala da za ta abu, to shi kenan ya zama mustahab abin so gare su su masu je kamar yadda yake ga maza in an kuɓuta daga wannan shiken to amma babban abin cin sai ga kuma abin da ake gudu ga su matan zai abu in sun je makabarta sai ya zama kuma ga mazan yake afkuwa a zai ana neman agajin wanda yake cikin kabari a zai ana yin wasu abubuwa da suke sabanin addini wanda sun ma kai matakin ashirkiyat sun kai matakin ashirk amma kaga wannan bai sababa an ce to daga yau ma za su daina ba saboda me saboda asalin hukunci hukunci ne wanda yake shar'antacce abin so ne sai dai karantarwa da kuma hana wanda zai aikata hakan don haka mata su ma abin so ne su je su ziyarci ah, makabartu din musamman gashi su sun fi rauni sama da maza duniya ta fi fizgarsu sama da ainihin maza don haka ba manzan Allah ya kidaya su mata daga cikin mai kayan duniya domin duniya kan cewa su duniya ce dama hadisin abdullahi bin amir bin cikin sahih muslim cewa a duniya mata wa khairu mata yi halmar'atu salihah kuma hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sunanin Nasa'i da musnadin Imami An bin Hanbal manzala ga cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ila al-qurratu ayni fi an sanya mun san mata da tare daga al'amuran duniyan sai sanya mata daga cikin duniya to ashe kaga su su bukatuwa ma zuwa ga samun abin da zai tausasa zukatansu wajen samu tsoron Allah wajen su daina yawan shagaltuwa ga duniya don haka eh, abin so ne su masu je kamar yadda yake abin so ga maza eh, dalili akan wannan eh, na farko hadisin buraida bin husayn radiyallahu an wanda yana cikin littafin sahihi muslim manzalla ke cewa kuntu na haitukum an ziyaratul kuburi ala fazuruha ah, na kasance na hana ku ziyartar makabartu ku saurara amma yanzu ku ziyarci makabartu kaga wannan umarnin ya shahu mai ya shahu maza ya shahu mata ala fazuruha kaga umum ne ya gane hatta mata tunda hadisin Aisha wanda yake cikin sunani Abi Dawud da musnad al-imami an bin hanbal hadisi wanda yake isnadu hasan manzala kace man nisa'u shaqa'iqur rijal wato ainihin ah, mata abokanan tarayyar maza ne cikin al'amura na addini sai abinda nasi ya zo ya ware cewa wannan ya keɓanta ga maza ne banda ainihin mata da haka in manzo Allah ya yi umarni in Allah ya yi umarni wannan umarnin ya shafa ta mata sai in nasi ya ce banda mata da haka ala fazuruha wannan ya shafa ta mata sannan ga hadisin abi huraira wanda yana cikin littafin sahihi muslim kitabul jana'is manzala ke cewa zurul qubura fa innaha tazkirukumul akhir ya ma zo cikin sunan abi dawud ku ziyarci makabartu domin za su tunatar da ku lahira za su tunatar da ku lahira cewa watan wata rana kuma nan za a kawo wannan sai ba ya zuwa ga mai ku kyautata ayyukan don ku ci riban lahira ne kaga shi ma wannan umarnin mai ya shafa hatta mata inda nasun ne am nas ne wanda yake gaban mai ya shafi maza ya shafi mai mata duk da za ka ga cewa khitab din lirrijal ga maza ne wannan min babi taghalib ne a babi na rinja da bangaren maza din ne akan mata amma bai kuma me fitar da mata din daga ciki an gane kamar yadda Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kaga ittaqullaha wannan khitab ne mai ga masu imani mazaje mata ba su yi gaba sun shiga ciki amma ya zanto khitab lil rijal min babi taghlib domin rinjaye da bangaren maza din akan mata amma matan su ma suna ciki a shi yasa a cikin sautul ahzab sai aka jero maka maza musulmai mata musulmai maza mumune mata mumune har zuwa ƙarshe an gane sannan ah, ga hadisin aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihi muslim mun ambace shi a satin da ya wuce take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa ya rasulullah ah, idan mutum zai je makabarta me zai faɗa take tambayar manzo Allah ya koya mata addu'ar shiga makabarta sai manzo Allah ya koya mata wannan addu'a cewa ga abin da zaki faɗa zaki da makabarta kaga inda baya halatta ga mata da bai koya mata ba da zai ce a wannan abu ne wanda ya shafi maza kaɗai ban da mata saboda haka ke ba bukatar sai na koya miki amma sai me sai ya koya mata kaga nuni akan cewa mata ma sukan je sukan je makabarta ziyara ne kamar yadda maza suke zuwa abin nema ne ga mata su je kamar yadda abin nema ne ga maza su ma su je sannan ya tabbata cikin sunani ibn majah da musnad na abi ya'ala da asnanul kubra ta al bayhaqi da kitabul qubur na ibn abi dunya daga aisha radiyallahu anha wata rana ta dawo daga makabarta sai ta gamu da abdullahi bin abi mulaika rahimahullah ɗaya daga cikin almajiranta sai ya ci da ita daga ina kike sai ta ce ai na je makabarta ne sai ya ce shi manzo Allah bai kasance ya hana ziyartar makabartu ba ta ce e ya hana amma daga ba kuma ya yi umarni da aje kaga wannan sai yake nuni akan cewa halin da yake cikin hadisin buraida wato hani ne wanda ya mai ya shafi maza da mata gaba daya yayin da manzo Allah ya bada umarni kuma wanda ya kunshi a din sai zanto wannan umarnin ya shafi maza ya shafi mata dan haka Aisha sai ta yi sai ta je sai zanto hukuncin hanawar wannan ya zama mai mansukh an shafe shi sannan ya tabbata hadisin Anas bin Malik radiyallahu anha Ah, radiyallahu an ah, wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ah, yake cewa wata rana manzo Allah ya je makabarta sai ya ga wata mata a jikin wani kabari tana kuka kabarin na wani yarta ne ɗanta wanda ya rasu tana kuka sai manzo Allah ya ce da ita ittaqillaha wasbiri ki tsoraci Allah ki haƙuri kan wannan abin da ya same ki na jarrabawa na rasa ɗa in kin yi haƙuri kin tsoraci Allah zai zanto alkhairi gare ki sai da ce to ai dan ba ka yi sama ba ba ta san cewa annabi ba ne ba ta san cewa manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan ba ka yi sama ba sai manzan Allah ya juya ta sai ake ce mata ai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta garzayo ta zo tana neman ba da hanzari ta atazir tana ba da uzur sai manzala ce ai inna masabaru inda sadmatil ula shi haƙuri a matakin farko ake so ka yi shi yayin da abu ya abu kwab ɗaya to sai ka yi a lokaci to kaga a nan manzala da ya ganta a makabarta bai hana ta bai ce aiki an hana mata ziyartar eh makabarta ba bai hana ta ba kaga sai ya tabbatar da ita akan ne akan wannan ziyara abin da ya hana ta shine wannan yawan koke-koken da raki da ta yi ita da ita mai wasu biri. amma bai hana ta cewa me yasa kika zo makabarta ba shi yasa Imam Bukhari da ya fidda hadisin a Kitabul Janais sai ya kulla masa babi shi ya wannan hadisin na Anas bin Malik cewa babun ziyaratul qubur babin da yake bayani game da ziyartar kabarurruka sai ya kawo shi wannan hadisi na Anas bin Malik nuni akan cewa me ashe ziyarar ta shafi mai hatta wato mata hatta mata don haka alƙaulis sahih zance wanda yake ingatacce abin so ne ga mata su masu ziyarci a makabartai kamar yadda maza yake abin so gare su ziyarci Aa sai dai ga su mata din ba a so ziyarar ta yi yawa ba a son ziyarar ta yi yawa Shi ne wancan hannun da umar ɗaya take cewa nuhina an ittiba'il jana'is wa alaina an hana mu bin gawawaki zuwa ga makabartu amma ba a tsananta hannun ba mana nuni akan cewa babu laifi sun iya zuwa amma kada zo me sun yawaita idan sun yawaita to wannan shi aka yi me shi aka hana shi yasa ya zo a hadisin abi huraira wanda yana cikin jami'ar tirmidhi da sunan ibn majah da musnad al-imami ahmad bin hanbal da asnan al-kubra ta imam al-baihaqi da wani su yake ce manzo Allah ce la'ana Allah zawaratul qubur Allah ya la'anci matan da suke masu yawan ziyartar kabarruka masu yawan zuwa makabartu Allah ya la'ance su saboda yawan zuwan zai ba zuwa ga aikata abin da zai ja la'antar Allah ne an gane to wannan hadisi a isnaduhu hasan sannan yana da shahid na hadisin hassan bin sabit hassan bin sabit wanda yana cikin sunan ibn majah musnad al-imami ahmad bin hanbal المستدرك نأبو عبد الله الحكيم النيسابوري المؤجم الكبير نأبو القاسم الطبراني كتاب الأحاد والمصاري ابن أبي عاصم دلبا بنتي والله يا لانتي ما سيوا زيارتك أبو ماتا سيدي أشكي إسناد سأقوي عبد الرحمن بن الدهنان عبد الرحمن بن الدهنان وانا ابن مالا شيكت إلى دروايته هنيسه cikin suna ibn maja wanda shi uh, majahul ne kamar yadda ali bin abdullah bin jafar al-madini yake faɗa shi yasa al-hafiz cikin taqribut zai ce masa maqbul ma'ana idza tubi'a akan karbi hadisin sa yayin da zanto wani ya goyi bayan sa daga cikin wanda suke hadisin sa karbabbu ne amma in bai samu mutaba'a ba in wani bai goyi bayan sa ba wajen hadisin ta bangaren malamin sa to hadisin sa mai rauni ne shine wa illa falayyinul hadis kamar yadda alhafiz ya bayyana a cikin muqaddimati taqrib at-tahzib rahimahullah to da haka in ka dauki hadisin Hassan bin Sabit ka hada da hadisin Abi Huraira kaga ya zama shahidi gare shi amma lafazin za'irat to shi wannan bai inganta ba saboda illar da aka ambata ta ainihin Abu Salih an gane don haka a dunkule a ture ya halatta sai dai zanto cikin yanayi na shiga ta addini sannan cikin yanayi na lalabi cikin yanayi wanda yake cikakken yanayi ah, faƙala sai ce assalamu alaikum dara ƙaunin mu'minin a ah, nan kuma mun fahimci dalili akan cewa ashe sallama ga mamata babu bambanci tsakanin sallama game da wanda suke rayayyu shi ne assalamu alaikum sai dai a sallama ga su mata kuma akwai ƙari na addu'ar mai Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da mu kanmu ɗin gaba daya babu bambanci tsakani ta fuskar gabatar da khabar mubuta da assalamu alaikum wato aminci ya tabbata gare ku kamar yadda rayu man za zaka musallama ka ce mai assalamu alaikum to haka su mamata assalamu alaikum babu bambanci tsakani amma ya zo a hadisin abu jurai al abu jurai al shine jabir bin sulaim kamar da imam bukari ya faɗa cikin at kabir kuma sukan ce masa sulaim bin jabir hadisin nasa ya zo cikin ah, sunani abi dawud a kitabul libas da kuma kitabul adab ya zo cikin jami'ut tirmizi a kitabul listi izan sannan ya zo cikin kitabu amal yawmi wal layla na imam an-nasa'i cikin Asnan sunan al-kubra da shi imam an-nasa'i ah, wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ce alayka salamu ya rasulullah wato sai ya gabatar da wato ainihin isim din akan me akan addu'a akan addu'a wato sai gabatar da mubtada akan khabar to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace da shi لا تقل عليك السلام كركتي عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى دومين عليك السلام جيسواتي تمي تمتت باتنا ريوبا gaisuwa ce ta matattu ba ta rayuwa amma kuma gashi a mun samu cewa manzo Allah ya ce ne assalamu alaikum to wannan sai ya bayu wasu suke ganin kamar an sami cin karo tsakanin hadisan da suke bayanin assalamu alaikum da kuma shi wancan hadisi na abu jurai alhujaini to shi ne uh, al'imamul khattabi rahimahullah cikin uh, ma'alimus sunan yayin da yake bayanin hadisin a kitabin libas uh, sai yake batu kan cewa sallama ga mamata ba bambanci tsakanin sallama da waɗanda suke ne, rayayyu kuma dukkan abin da ya kunshi addu'a ta alkhairi to akan gabatar da wato ainihin addu'an ne akan wanda ake yi addu'a ne ba a gabatar da sunan wanda ake wa addu'a din akan mai addu'a akan gabatar da addu'a din addu'a alal mad'u akan wanda ake wa addu'a in dai addu'a ce ta alkhairi an gane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa jannatu adanin ya dakhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum lima sabartum fa ni'ima uqubadda kaga sai aka gabatar da addu'a din akan wanda ake wa addu'a salamun alaikum haka Allah ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala hum khadnatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin haka batun sara yayin da mala'iku suka mata bishara da samun haihuwa sai take mamaki sai suka ce kalu a ta'ajibina amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid rahmatullah wa barakatuhu sannan sai aka ce alaikum sai a gabatar da addu'a ne gabannin mai shi wanda ake wa to in addu'a ta alkhairi ce haka ake amma in addu'a ce ta sharri to akan gabatar da wanda ake wa addu'ar kafin me addu'ar a batun iblis Allah ce wa inna alaika la'anati ila yawmiddin cikin suratul sat wa inna alayka la'anati kaga sai a gabatar da shi din alayka sannan la'anati suratul hujr suratul suratul hijr wa inna alayka la'anata ila yawmiddin wa inna alayka la'anata ila yawmiddin kaga sai a gabatar da shi din gabanin me tsinuwa tunda wannan kaga addu'a ce ta shar ba a ce wa inna la'anata alayka ba a wa inna alayka la'anata ila yawmiddin haka Allah ce wa yu'adhibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati zannina billahi zanna saw sai alaihim da'iratu saw alaihim da'iratu saw ba a ce da'iratu saw alaihim sai aka ce alaihim da'iratu saw to addu'a ta sharri akan kawo addu'ar a bayan wanda ake yi wa addu'a an gane ba sai a kawo mubuta daɗin sannan sai a jinkirta khabar ɗin a bayansu ita to kaga yayin da zaka shiga makabarta addu'a da zaka yi addu'a ce ta alkhairi da haka sai zanto abin da ya dace shine me kai kamar yadda manzo Allah ya koyar assalamu alaikum ah, yake cewa wannan hadisin da manzo Allah ya ce alaikas salam gaisuwa ce ta matattu ba wai manzo Allah ya faɗe shi bane a babi na cewa haka za ka yi a ya faɗe shi ne a babin abin da yake abkuwa ga gamagarin mutane tun a lokacin jahiliya wato a lokacin jahiliya ga gamagarin mutane in za su yi sallama ga mamaci to alaikas salam suke cewa to shine manzo Allah ya faɗi wannan maganar a babi na me na abin da yake gudana wajen gama magar mutane ba wai a babi na me ba na cewa haka za a yi an gane kamar yadda yake hatta a waƙoƙin jahiliya zaka samu haka zaka samu suna yi wani yana cewa haka matun zuwa musulunci yana cewa alaika salamullah qais bin asim wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahhama alayka salamullah da ce salamullahi alayka sai ce alayka salamullah to haka ga magarin mutane suke to sai Allah ya bada wannan labarin a bisa yanda ga magarin ba wai a bisa me yanda yake a shari'a ba haka ibn shima faɗa cikin tahdhibus sunan haka cikin littafin sa ma'ad fi hadai khairul ibad yace manzo Allah ya faɗa ne wannan ala wifqil waqi' la ala wifqil mashru' ya faɗa ne akan abin da yake shine afkauke a wajen mutane mutane haka suke yi ga mamaci maimakon assalamu alaikum sai ce me alaikum assalam ba wai abin da cewa ta fuskar shari'a hakan zaka yi ba ta fuskar shari'a zaka shine assalamu alaikum yace wannan shine abin da manzo Allah yake nufi yace rashin fahimtar wannan shi ya ba wasu ke ganin akwai cin karo suka yi ta kansu lokaci suka yi ta kwankwamakon baya ji ibn al-qayyim a labari ne manzo Allah yake bayarwa kan abin da yake ne eh, faruwa yake gudana a wannan sai yake tuna min a hadisin wato ainihin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa tun kahul mar'atu li arba'in لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أحاديث جابر cikin sahih muslim fa'alayka بذات الدين بهذا اللفظ to kaga a kasar Hausa sai ake fassara da cewa me ai ana ana aure mace ma'ana kaman umarni ake maka aure mace shi kuma manzo Allah yana ba labari game da abin da yake gudana a society mutane amma ta fuskar shari'a sai ya bayyana maka cewa mai fazifar za zati din ka aure ma abokiyar addini amma abin da yake gudana ta fuskar mutane to kyau ake duba da dukiyar da cewa ai gidan ce daga babban gida ta fito amma shi addini abin da yake nuna da kai zuwa gare shi ne ma'abociyar addini an gane to shi ma wancan hadisin na abu jurai eh, alhujaimi manzala yana bayani game da abin da yake abkuwa amma ta fuskar abin da yake a shari'a shine mai assalamu alaikum an gane faɗinsa cewa kuma wa inna isha Allahu bikum lahiqun wa inna isha Allahu bikum lahiqun lalle mu ma isha Allahu bikum in Allah ya so lahiqun bikum masu riskar ku abin nufi za mu zo inda kuka zo mu ma watan wata rana to anan akwai dalili wajen shar'antuwar mai faɗin insha Allah ga dukkan abin da bawa zai fursa in magana za ka yi ta abu kaza zan aiwatar da kaza to ka ce insha Allah Allah ce wala ta kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah وذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا kada ka ce zan aikata abu kaza gobe sai ka ce insha Allah in Allah ya so to nan sai malamai suka tattauna ai gashi mutuwa a bace wadda take mai tabbatacciya ga kowa kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاض وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون kaga mutuwa باب wanda yake musata lamarin mutuwa lamari ne amma ga shi manzo ce mai insha Allah to wasu daga cikin malamai suke cewa a abinda manzo Allah yake nufi anan, yana nufin cewa lalle mu ma masu riskar ku ne tare da imani in Allah ya so wato karantarwa a kan mai kada mutum ya rudu kada mutum ya amintu da cewa shi fa shi kenan ya riga ya kubuta to Allah ba a masa haka to da yake annabawan Allah manzannin Allah sun suka fi kowa sanin Allah don haka sai suka fi tsoron Allah ne subhanahu wa ta'ala suke taka tsantsan cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce afa aminu makar Allah fala ya amanu makar Allah illa alqawmul khasirun shin sun amincewa makircin Allah ne ai ba masu amincewa makircin Allah sai asararru marasa rabu to manzo Allah ya ce insha Allahu anan saboda me nuni akan cewa a tabbatuwa kan imani sai in Allah ya ga dama lamari ne a Allah ga hannun Allah Allah kan iya caccanje al'amuransa bisa yadda ya so shi yasa zamu ga annabawan Allah suke ta addu'a Allah ya tsire su daga zamiya Allah ya karbe su kan me kan musulunci mu dauko annabi Yusuf alaihi salam yake cewa rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil hadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ya Allah ka karbe ni ina musulmi ga annabi ibrahim alayhi salam khalilullah yake addu'a wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam yake cewa ya Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana gaba da kada kada mu bauta wa gumaka ya ba kubuta daga bautar gumaka amma yake wannan addu'a saboda mai lamarin Allah daban yake shi yasa ya tabbata cikin uh, jami'ut tirmizi a kitabu tafsirul qur'an a tafsirin suratul da kuma musnad al-imami an hanbal hadisin mu'adh bin jabal dogon hadisi ciki sai hadin Allah yake cewa wa iza aratta fitnatan fi qaumin fatawaffa ni ghayra maftun uh, ya Allah idan kai nufin jefa fitina cikin wasu mutane to ya Allah ni ka karɓe ni ba tare da kai ni ba ka fitine ni ba tare da ka jarrabe ni ba da fitina din ma'ana ka karɓe ni ina da addini na ina kan addini to lamarin Allah subhanahu wata'ala yakan caccanje al'amuran bayi to gudun kada a rudu sai manzo Allah yi mai yayi amfani da kalmar wa inna insha Allahu bikum lahiqun sannan wasu malamai suka ce manzo Allah ya faɗi wannan domin nuni akan cewa hatta abin da yake abu ne wanda ka riga kasancewa tabbas ne afkuwa ne to karka rutu da wannan ka ce insha Allah kamar yadda yake hatta su larabawa haka tsarin su yake dama to karka rutu ka ce insha Allah domin ladabi domin Allah yakan iya canja al'amari subhanahu wata'ala ko da abu tabbatacce ne inda gashi Allah ya tabbatar da manzala zai shiga garin Makka a mafarkin da yi amma kawo insha Allah laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil haqqi da ta al masjid al haram insha Allah aminina muhallikina wa muƙassirina kaga insha Allah wanda kuma tabbas manzo Allah zai shiga amma sai ka ce mai insha Allah saboda ne a babi na ladabi game da al'amura na shi Allah subhanahu wataala tunda magana ce to ko da abin zai tabbata sai ka ce insha Allah shi yasa wasu suke cewa game da abin da yake tabbata sai ce insha Allah ta haƙiƙan la ta'alika insha Allah ta haƙiƙan in Allah ya so bisa tabbas ne ba wai ta alikan ba ma'ana fata ne ma ake Allah ya kasantar da abin eh, amma ta haƙiƙan a dama abin da ya kasance amma sai aka ce insha Allah kamar yadda ya faru ga Sheikh Islami Taymiyyah rahimahullah kamar yadda Ibn Qayyim ya ambata cikin Madarij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka Ibn Kasir ya ambata cikin Al-Bidaya wan Nihaya za a fita yaki za a buga gwagwarmaya ibi ta yake cewa ai mu za mu samu nasara yana duba ga ayoyin da suke bayanin cewa allah zai taimaki ne bayansa masu imani irin su ayu inna lanasu rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad irin su ayoyin ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum irin su ayyun wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz sai wani ya ce da shi kace insha Allah sai ce insha Allah ta haqiqan la alika insha Allah bisa tabbas ma'ana Allah zai taimake mu la alika. duba ga waɗannan ayoyi da wannan magana ce wasu daga cikin yan bid'a ahlul ahwa suke juyawa suke ta ayoyi taimiya matakin sa har ya kai na yi wa Allah dole kaga wannan jahilci ne son zuciya bata ne tunda a ka'ida in ka duba za ka ga in ka ɗauko maganganunsu da maganganun shi kusa mitemiya sai ga a'a wannan wani abu ne wanda su suke kai sai suka kuma tuhunci wani wanda yake kubutacce daga wannan ɗin. game da suke cewa ramat ni bida'iha wa sallat wato cutar ta sai ta jefe da wannan cutar ta an gane ita sai ta zame da wani aiba matsalar ta bace matsalar ta wace ramat ne bida'iya wani sallah to irin wannan ne an gane to wannan shi ne zan ka ɗauko magana mai littafin nafhatul malik al-ghani da yake cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul khuld bila buhtani إذ أنني خليفة التجاري موهبة من أحمد العدناني dukan wanda ya so ni ya ganni ɗan aljanna ne bila bauta ne ba ƙirƙira nake saboda ni halifan wani ne kaga wannan shi ne dole sannan yake cewa kad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasawufi لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فخطار لي خليلا cikin da fatul malikin gani alkunakiriya ake cewa na cewa abu kasance nan take zai kasance ba da jinkiri ba kun haƙƙin waye haƙƙin Allah ne inda ma amuru idan arzashin a yi ƙulahu kun fai kun da wannan ɓata ne da kuma jahiltar wato ainihin eh, Allah subhanahu wata'ala da addinin Allah da kuma son zuciya saboda haka akan faɗi cewa insha Allah ta haƙiƙan game da abin da yake tabbas an gane manzo Allah ce wadittu anni qad ra'aytu ikhwanana na so a ce ni na ga ƴan uwanmu na ga ‘yan uwanmu faƙalu ya rasulallah sai sa da suka ce ya manzo Allah alasna bi ikhwanik shi mu ba mu zanto ƴan uwanka ba kala sai ce bal antum ashabi ku sahabbaina ne wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd Ƴan uwanmu su ne waɗanda ba su zo ba sai a bayan za su zo to cewar manzo Allah nan na so a ce na ga ‘yan uwanmu kaga yana hukunta me a samuwar wasu mutane a bayansa wanda bai yi zamani irin ba ko bai gansu ba amma ya tabbata a hadisin Thawban cikin sahihi Muslim da Masnan ibn Majah manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa an tare min ƙasa ta duniya gaba ɗaya an tattara mu ita gaba ɗaya duniya gaba ɗaya fara'aitu mashariqaha wa Na naga gabacin duniya da yammacin duniya ma'ana naga duniya gaba ɗaya da abin da yake da abin da yake cikin ta yace kuma da sannan mulkin al'umma ta ma'ana musulmai jagorancin su zai isa dukkan inda aka tattara mun dinnan duniya na gani abin nufi cewa musulunci sai ya shiga ko ina da ko ina kaga wannan hadisi na so bai na hukunta ne manzo Allah ya ga komai da komai game da duniya da abin da zai gudana wannan kuma yana nuni akan cewa me wato ainihin anni kadira aitu ikhwana inga inga yan uwanmu kaga na hukunta me manzo Allah bai gansu ba kenan bai gansu ba kenan sallallahu to ganin da manzo Allah yake nufi a nan wato gani na ido na hakika an gane gani na ido na hakika tare da shi da sahabbansa an gane wato gani na hakika ba wai gani na ilimi ba domin akwai gani wanda yake na ilimi an gane eh, an sanar da kai an bayyana maka an nunar da kai to shi ce masa mai gani amma na mai arru'yatul ilmiya gani na ilimi Allah ce da manzo Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yadda Allah ubangijinka ya aiwatar da aikinsa na game da ma'abota uh, uh, wannan uh, mai hancin nan giwaye shin anan ana nufin gani manzo Allah yana lokacin da wannan abu ya faru yana wurin kaga wani gani ake nufi kenan ilimi ma'ana ilimi bai zo maka ba faɗin Allah cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at shi ba ga yadda ubangijinka ya aiwatar da aiki sama game da adawa manzo Allah ya ga lokacin da abin da aka wa ada ya kasance bai gani ba amma ya samu ya sami ilimi saboda haka akwai ar-ru'yatul ilmiya gani na ilimi akwai kuma ar-ru'yatul basariya gani na idan to da haka manzo Allah ya sani za a same su a bayansa to amma sai yake burin daga wannan matakin na gani na ilimi zuwa ga gani na me na ainul yaqin an gane ba inda ya tabbata hadisin Abdullah bin Abbas cikin Musnad Manzana ga na khabaru kal muayana ai labari bai zanto kamar gani ba idan kana labari kan abu ai ka samu ilimi ka san shi amma da dake kamar ka gan shi kaga ba da dake kamar ka gan shi ba to shi ne manzo Allah yake so dauko su daga marhalatul il ila marhalati ainil yaqin su gani gani na idan Allah ya ce thumma latarawunnal jahim thumma ba la tarawunnaha ainal yaqin a gane yayin da suka hango wutar daga nesa ai sun ganta amma idan suka kusanto ta ba suka fada cikinta ka gani na mai wannan gani ne na hakika an gane sai manzo Allah ya ce ku sahabbai da ne ƴan uwan mu sune wanda ba su zo ba sai a nan gaba wa ana farquhum al-hawd alhalin ni ina gabansu ga tafki na ma'ana zan shiga gabansu to anan cewa ‘yan uwanmu wannan sai zama cikinsa akwai dalili kan cewa musulmai ‘yan uwan mai ‘yan uwan juna ne sun yi gari ɗaya ba su yi ba sun yi zamani ɗaya ba su yi ba fata su iri ɗaya, ba iri ɗaya ba duk yadda suke in dai imani ya rasu yan uwan mu yan uwan juna ne shi yasa Allah ce innamal mu'min na mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwatikum Allah la'allakum tuflihun an gane ba munai yan uwan juna ne saboda haka ku daida tsakanin yan uwan juna bil jam'i baina ikhwatikum ikhwa jam'u akhin yan uwa ke a qira'ata yaqub al hadrami amma qira'ata baqitul qurra ay fa aslihu baina akhawaykum musanna kenan ma'ana ku yi sulhu tsakanin yan biyu yan uwanku biyu an gane to cewa kuma ku na ne shin wannan me yake nuni wannan yana nuni akan cewa su sahabbai ai jama'u bainal ukhuwati was suhba sun sun hada tsakanin yan uwantaka din ta addini kuma ga kari akan yan uwantaka kuma sun zanto me sahabbai sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka su suna tsoriyar me falala da daraja akan waɗanda su kawai yan uwantaka suka samu ba sau me as-suhuba ba bayani zai zo akan wannan mai tsayi wannan shine bangare na farko na hadisi dama na ce wannan hadisin ya kushi bangarori nawa uku al-faqratul ula batun yin sallama ya shiga makabarta wannan bangaren al'imam abu dawud shi ya fidda shi cikin sunan a kitabul janais ya fidda bangare na biyu ba alfakaratu Saniya da alfakaratu Salisa. amma shi imam muslim rahimahullah shi sai ya fidda al wato ainihin al'ula wa Saniya. wa thalitha kamar yadda yake nan a imamun nasa'i kuma cikin sunan nasa'i kitabu tahara shi sai fitar da al-faqratul ula banda salisa banda salisa banda as-salisa an gane to saboda haka muna kan al-faqratul yanzu satin gaba sai mu dora bayani insha Allah وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم mai tambayi yana tambaya ne cewa wai faɗin muttafaqun alaihi wa rawahu bukhari wa muslim da kuma faɗin cewa ittafaqun alayya sihhatahu wai dukkansu ɗaya ne ko kuwa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا كنت متفق عليه دري كده أتي رواه البخاري ومسلم in ban da wajen almajat ibn taimiyya cikin littafinsa muntakal akhbar wanda shokani rahimahullah masu sharhi da nailul awtar to shi majat ibn taimiyya rahimahullah cikin muntakal akhbar idan yace muttafaqun alai kamar yadda ya bayyana a muqaddima yana nufin al-imam ahmad da kuma imam al-bukhari da imam muslim an gane amma in banda shi aka ce muttafaqun alai to ana nufin bukhari da muslim haka idan aka ce muttafaqun ala sihhatihi ana nufin bukhari da muslim saboda shi imam bukhari imam muslim ishtarat as-sihha sun sanya sharadin inganci shi sa ya kira bukhari da al-jami'ul musnad as-sahih al-musnad صح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور السلام أصنانه وأيامه فيما سيسبن الجامع الصحيح فانقاني والنشيني والله أعلم سيمي تنبيع تبيكي تشوى السلام عليكم ورحمة الله ما لم متمنينا الولا سيريه sakamakon kuma bai gama alwalar tashi ba to wai zai dawo ya sake alwalar ne ko kuwa tunda bai gama ba zai ci gaba ne zai dawo ya sake alwalar kamar yadda inda ya gama alwalar ya fitar da iska sai ya yi mai sai ya sake to haka in ya wanke wasu gabbai da ake wankewa yin alwala sai kuma ya hutu to sai ya sake alwala ne wannan shine wallahu a'lam sai tambayar su ta gaba yake cewa malam mai bin liman sallah zai yi addu'ar bude sallah ne ko kuma ta liman ta isar masa addu'ar bude sallah ta shafi liman ta shafi mamu inda manzo Allah yayi kuma hadisi na malamin bin cikin Sahih Bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli kaga wannan umum ne ku yi sallah kamar ga ina yi da haka mamu ma zai kamar yadda liman zai wallahu a'lam sai wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi malam tambaya ta anan ita ce menene hukuncin cin naman doki Eh, hukuncin cin naman doki shine halal eh, ya halatta ka ci naman doki saboda hadisin eh, asima da kuma hadisin jabir bin abdullahi al ya halatta shine hukuncinsa kuma shine mazhabul imam shafi'i kuma ruwaya daga al'imam Ahmad bin Hanbal al'imam Abu Hanifa da al'imam Malik rahimahumullah su suke ganin ba za a ci ba ba za a ci ba to amma al-imam al-qurtubi wanda al-maliki ne da maliki ne cikin al-jami' li ahkam al-qur'an fadin Allah wal khayl wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun ce za a cikin daga hadisai sun yi mai sun tabbatar ga hadisai cikin bukari da musulun sun tabbatar za a ci hadisun da ya zo cikin sunan abi da cewa manzo Allah ya hana a ci naman doki a ranar haibar hadisun khalibin wali wannan bai inganta ba domin ka khalibin wali abai musulunta ba sai bayan haibar ya yi ya musulunta da haka hadisin ta fuskar matani ma munkar ne wata fuskar isnadi ma bai tabbata ba to amma mu mace tsakanin halal ba. da cewa kuma abin so cin naman doki halal ne to amma muna da naman rago muna da na tinkiya muna da na akuya muna da na taure muna da na sa muna da na saniya muna da na raƙuma muna da na raƙumi ga kaji ga tattabaru duk mun cinye waɗannan gaba ɗaya eh duk mun cinye balle mu kai ga na doki an gane sannan cin naman dokin zai bayi zuwa ga mai ah, haɗuwar kai da fahimta ta daidai ko kuma zai bayi zuwa kawo rudani har ma kai ya rabu to ko da mustahabbi ne a ce cin naman doki cin abin so ne in ka ci za a baka lada sai zama na cinsa zai bayi zuwa ga rudancin al'umma to anan sai ka bashi wannan ka'ida ta ibi taimiyya ke faɗa kamar yadda yake cikin majamul fatawa yake cewa tarkul mustahaf li ajal li itilaf mustahaf barin abin da aka so ka aikata idan barin nasu zai bayi zuwa ga kai ya hadu to shi ma abin so ne an gane abin so ne kuma dokin nan da na san eh, ya fi kudin rago mai waka ji dubu tamanin ko dubu casa'in ko dubu dari to kaga tamanin din nan ka cire hamsin ka siyo ragon dubu talatin a ya ishe ka ka yi layya an gane ya ishe ka amma idan an samu yanayin da ya bayu ga a ci dokin to halal ne a ci ana cikin yanayi na abin da sauransu to an iya ci eh, amma ana cikin yanayi na ga dabbobi da muke da su wanda su ne bahimatul an'am to ma zai kai ka zuwa ga kuma ka ci doki me zai kai ka zuwa ga wannan saboda haka muna fahimtar maqasid shari'a manufofi na shari'a muna fahimtar su da kyau wallahu a'lam sai mai tambaya ta ƙarshe ke cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya haddace wani abu da kuma baya so ya manta shi wai akwai wata addu'a da zai dinga yi ne addu'a da zai rinka yi shine yayi ta maimaitawa ce addu'arsa amma akwai addu'ar addu'ar haddace qur'ani wadda tana cikin jami'u tirmizi da al-mustadrak na abu abdullah hakim nisaburi bata inganta ba sinarin yana da rauni kwarai da gaske bai tabbata ba cewa addu'ar hadda qur'ani da sauransu bai tabbata ba eh, amma maganin rike abu shine son abin da kuma maimaita shi shi yasa kamar yadda ibnu abdulbar annamari ya ambata cikin jami'u bayanin ilmi fadli ya ce an tambayi al'imam bukhari cewa malbalazur ne albalazur albalazur eh, fil asal kalimatun Hindiya wato kalma ce ta mutanen indiya su suke amfani da ita wani abu ne wanda yake ruwa-ruwa haka in ka sha kaɗai. da dai misali to yakan ƙara kaifin ƙwaƙwalwa amma an kai kuskure ka shaƙa shi da yawa ka sha shi da yawa sai iya kashe ka ba to da haka idan aka ce albalazur bil lugha ka ce maganin hadda sai man bukari ce idamatun nazari fil kutub dimantan nazari cikin littattafai ma'ana ka aure littafi ya aure ka to zai zanto tare da kai duk abin da ka ba shi ka to zai ba shi kanka an gane ƙwarai kwato idamatun nazar filkutu min adama yudimu idama dimantar nazari to nan shi zai bayu zuwa ga abin nan wasu kuma dama za ka samu allah ya musu ƙwaƙwalwa rike abubuwa wani sau ɗaya in yi bi littafi shi kenan ya rike wani kuma sai ya ta maimaita to yau da gobe kai ma kana maimaita sai kwakwalwar ka ta bude Allah ya samu dace shi yasa ibnu abid duniya cikin littafin ibnu abid duniya na'am al-imam al-mawardi cikin littafin sa adabuddin wad duniya adabuddin wa duniya al-imam al-mawardi yake cewa dangane da kwakwalwa ce babu wani bambanci tsakanin kwakwalwar yaro da ta babba wajen haddace abu duk ɗaya ne duk ɗaya ne kuma ka ga maganarsa magana ce mai kyau abinda ya sa wani lokaci ake ganin cewa yaro ya babba da ci abubuwa saboda shi babban bai tara hankalinsa ba kan wannan abin wato ƙwaƙwalwar ya ya ya ya ya kakkasa ta gida-gida tunanin kaza tunanin kaza shi kuma yaro wannan abin da aka sa shi shine ya sa a gaba to shi ma babban inda zai sa wani abu ya zanto ya tara hankalinsa a kansa to zai yi ne zai rike shi kamar yadda yaro din yake rikewa shi yasa ko da yaron nan in ya sa wasa sai ya game baya gane karatu baban yi ta faɗa na kashe ma kuɗi na yi kaza na yi kaza saboda ya yi me ya sa wasa amma inda zai tara hankalin sauri ɗaya kuma sai ga yi me ya abin nan to shi ma babban haka yake in ya tara hankalin sauri ɗaya sai ga ya abin nan ga abdurrahman abdurrahman bin muhammad ad-dawsari kamar da az-zahrani ya kace cikin ittihafun nubala bi sirr ulama ya zama babba fa yana ma limancin juma'a babba ne mai shekaru to bai hadda qur'ani ba saboda haka in zai jawo aya abin yana bashi wahala sai ya dakatar da karantarwar da yake ya dakatar da fatawa ya dakatar da limancin juma'a ya killace kansa a gida in kaga ya fito to sallah zai kawai koma a wata biyar ce qur'ani wata biyu an gane a wata biyar ce kur'ani ka kulli a wata biyar ce kur'ani to haka kokari ne ga muhammad bin muslim bin shahab bin zuhuri kamar yadda yake cikin at-tarikhul kabir na imam bukhari a kwana 80 ya ce kur'ani shi kuma 80 kuma kai ma an ka gwada bai waka iya hadacewa sai dai mai yiwa sun fi ka tsarkin zuciya to na sai hana ka yi ta baya magana da ake cewa abdullahi bin umar wadda take cikin almuwatta eh, bisigatul balagh cewa yayi shekara takwas wajen hadda sautul bakara ai ba hadda ce kadai ba da fahimtar ma'ana wato hadda tare da mai da sanin kira'o'in ayoyin tare da sanin tajawi tare da sanin mai tafsiri da hukunce hukuncen da yake ciki to wannan shi ake nufi tunda abu abu abdurrahman as-sulami kamar yadda yake mukaddima ta jami'ul bayan na abu jafar at-tabari da kitabu fadail qur'an na abu ubayd yake cewa suka koya mana Al-Qur'ani, irin su uh, usman bin affan irin su abdullah bin mas'ud sun ce idan sun je koyon qur'ani wajen manzo Allah ba sa wuce aya goma har sai sun san ma'anar ayoyin guda goma sun yi aiki da su sun yi umarni da abin da suke umarni da shi sun yi hani da abin da suke hani a kai sannan za su koma kara musu sa'ayin ayin guda goma to wannan shi ya bayi ibn umar ya dauki wannan tsawon lokacin duk da yake akwai inqida balagan ne shi yasa ana bin malik kamar yadda yake cikin musnad al-imam bin hanbal yake cewa idan mutum ya haddace suratul bakara da ali imran a cikin musa habai sai zama babba a idanunmu saboda ya haddace tare da me da tafsiri da ilimi ba wai da kun bakin ba kadai kamar yadda ake yi a yanzu duk da yake shi ma wannan mai kyau ne amma dai a dage wajen neman eh, mai ƙur'anin ya ainihin eh, kunsa ah, saboda haka eh, wannan ne jajircewa wani shi zai bayi zuwa ga samuwar haka ne ya gama haddace ƙur'aninsa kuma ya dace gaba da limancinsa na juma da kuma malintarsa kaga malintar sai ta ƙara kyau ta ƙara inganta tun daga hadda ƙur'ani dan malinta in ba hadda ƙur'ani to akwai tawaya sosai a ciki katotuwar tawaya kuma yana daga cikin abin da yake nuna lalacewar ilimi a samu malami ba da qur'ani su a tsarin magabata aka ce wannan malami ne za ka samu mahalicin qur'ani ne abu na farko da yake fara mahaliccewa shine alqur'ani yanzu ibn hajar a wallahi za mu sashi layin malaman qur'ani ko layin malaman hadisi layin malaman hadisi amma a littafinsa rafa'ul isra an qudati misr yake cewa yana da shekara tara ya hadace qur'ani shekara tara shatibiya nan tana kansa dukkan kirawo ina ya haddace suna kansa kuma gashi malamin hadisi malamin luga malamin tarihi wahalun majarran to haka suka abin nan kuma gashi mai kuɗi kuma abinda mutumin yau ya fi so kenan Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika naskutu bilayka sunatu bi alhamdulillahi rabbil alamin